shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1422 daidai da 25 ga watan disamba shekara ta 2001 ta bature lokaci ne da insha Allah ta'ala za mu karanta littafin muqarrarut tauhidi wal fiqh wat tajwidi lis rabi'il ibtida'i wannan littafi mun fara karanta shi a jiya sai dai kamar yadda jama'a suka gani muna masu kawo hamzarin cewa wasu kasusuwan ba su ɗauku ba shi yasa za mu ɗauko madarar karatu wannan kasar na jiya sai a aje shi a matsayin mukaddima amma madarar karatun muƙarrar tauhidi ɗin nan in allah ya so a yau ɗin nan za mu fara karanta shi dalla-dalla don mu samu ya shiga cikin kasar asalin dai wannan littafi al-mamlakatul arabiyyatu saudiya sune suka buga shi wato daga masarautar larabawa ta sa'udawa wizaratul ma'arif ma'aikatar ainihin ilimi shu'ulul madrasiyya bangaren sha'anin makarantu idaratul muqarrarat sashin ainihin wato zartar da syllabus Sune suka ainihin ƙarrarar suka tabbatar da wannan ainihin syllabus malaman da suka hada gwiwa ta ilimi suka rubuta wannan littafi suka ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahma mai jin kai awwalan bangare na farko muqarraru tauhidi tsari ko syllabus wanda aka tabbatar na tauhidin da za a karantar da yara 'yan aji hudu na makarantar firamare ta islamiyyar da ke kasashen saudi arabia da makamantansu wannan littafi kashi uku ne kamar yadda ne bayani a jiya kashin farko shine bangaren tauhidi kashi na biyu bangaren fiqhu kashi na uku bangaren tajwidi tsari da ka'idoji na ainihin karatun alqur'ani gaskiya mun yi doguwar mukaddima kuma mun yi bayanai a jiya waɗanda su ne ba'if su ne dalilan da suka haddasar mana da karanta wannan littafi wannan littafi mun karantar da shi tun ana yara primary school ana ta karantar da su shi amma me yasa aka tumbuko karatun shi tun daga farko shine muka ce wasu maguzawa ne maitar arnantaka su ta motsa suka yi inkarin tauhidi suka yi inkarin nau'ukan tauhidi yasa sai muka ga to aiki fa ya koma baya don haka sai a faro tun daga karatun tauhidi na bangaren firamare saboda abin takaici zaka ga manyan da ake ganin manya ne a ƙasan nan abin takaici da dama daga cikin su wannan tauhidin ma na yan firamare ba su sani ba kwatankwacin yau da dama da zaka kura yan boko da daman wasu ba su iya karanta national anthem ba ko national pledge in kuma ka ce ba haka ba ka jaraba ka ganin kai ne oga a ma'aikata ka za ka gani Allah ya kiyaye malaman suka ce ai ilam rahimakallahu ka sani Allah madaukakin sarki ya maka rahama Kasan cewa anna tauhida huwa ifradullahi bil ibada shi dai tauhidi shine ta Allah da bauta wa huwa dinur rusul alladhi arsalahumullahu bihi ila ila ibadihi shi tauhidi shine addinin da Allah madaukakin sarki ya aiko manzannin shi da shi zuwa ga ainihin bayin shi menene tauhidi ɗayanta Allah da bauta ka bauta ma Allah shi kadai kakka hada shi da abokin tarayya wannan shine tauhidi wannan na ɗaya daga cikin dalilan da ke kafirtar da duk wanda ya musun tauhidi babu shakka arne ne domin yana musun a kadaita Allah da bauta shi kadai koko yana musun a ainihin bauta wa Allah jimilla duk ɗayan biyun inda e ya ba da amsa ya zama kafiri in yana musun a kadaita Allah da bauta shi kadai ka a hada shi da komai ya zama zunzurutun mushriki wato ya yadda a bauta wa Allah amma a hada shi da wani a bauta wa wani a haɗa da Allah in ko yana ganin baki ɗaya Allah bai cancanci ma bauta ba gaba ɗaya to wannan ya zama tantagaryar kafiri wanda gaba ɗaya bai yi imani da Allah ba ma balle cuɗa imanin shi da Allah da ainihin wasu abubuwa malam yake cewa wannan dai shine addinin da Allah ya aiko annabawa da shi zuwa ga bayi baki daya kama qala ta'ala kama yadda Allah madaukakin sarki ce. ka karanta suratu hud da makamantan suratu yunus da irin waɗannan surorin da zaka ji bayanai dangane da irin da'awar da annabawa suka rinka zuwa ga al'ummominsu kowane annabi in yazo sai ya ce ya qaumi ibudullah jama'a ta kufa fa bautawa Allah malakun min ilahin ghairuhu in fa ba Allah ba ba ku da wani abun bautawa ma'ana duk annabawan Allah baki ɗayan manufar su kenan babu wani annabi wanda ya zo da wata manufa saɓanin cewa a ɗayanta Allah da ainihin bauta shi yasa mutumin da ya musun tauhidi ya yi musun musun addinin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko da annabawa baki ɗaya kuma ya bautar da su ina fatan mun gane kama kala ta'ala ce kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yace wa laqad ba'asna fi kulle ummatin rasula Haƙiƙa mun aiko da manzo zuwa ga kowace al'umma an ibudullaha cewa su al'ummar nan lallai su bautawa Allah wajtanibu taghuta kuma su nisanci taghutu menene taghutu malam zai zo ya fassara mana ma'anar taghutu da na'ukan taghutu amma dai takaitacciyar ma'ana shine duk abin da ya karkatar da kai ya raba ka da bin Allah tsantsa ko sau da kafa ko baki ɗaya wannan abin ya zama ɗagutu gare ka wani sarki ne na gargajiya wata gwamnati ce ta mulkin soja ko ko wata gwamnati ce ta farar hula a'a wata harkar kasuwancin ka ce matar aurenka iyayenka sirikanka abokan zama duk mutumin da ya hana ka bin tsantsar abin da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta maka ka bi shi kana mai son zuciya akan wannan biyayya shi da take ɗauke da sabon Allah wannan ya zama tsagutu gare ka kai kuma ka zama tabi'u tsagutu kai kuma ka zama mai biyayya ga ainihin tsagutu wannan aya ce ta 36 cikin suratun nahli sai malam yace aqsamut tauhidi karkasuwar tauhidi ina ma'anar karkasuwar tauhidi kalmar tauhidin nan da kullum kake ji ana la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir to la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu Allah shi kadai ne bai da abokin tarayya to ma'anar bai da abokin tarayya sai malamai suka ce da muka yi nazari sai muka ga ba shi da abokin tarayya in aka tsarkake mishi abokan tarayya a wurare uku shi kenan an zauna lafiya waccan kalma ta tabbata a tsarkake mai abokan tarayya a wajen ayyukan shi shi kadai yayi duk wani aiki ka a kawo wani a kanga a ce Allah yayi kaza tare da wani in aka tsarkake wannan game da Allah sai a ce an tabbatar da tauhidin rububiyya in ku aka saka wani a cikin ayyukan Allah sai a ce shirka ta shigo cikin rububiyya an haɗa Allah da wani a wajen ayyukan shi to in ko har kai mumini ne ka tabbatar da Allah shi kaɗai yayi kaza babu shakka ka tabbatar mishi to da bauta kuma shi kaɗai karka haɗa shi da wani lazimin wancan tauhidin kenan don haka ko ka ce ka yarda Allah shi kaɗai yayi kaza amma a wajen ayyukan ka kai kuma da ya sanya ka kai na ibada ka zo kana haɗa shi da wani sai a ce baka bi lazimin wancan tauhidi na farko ba don haka lazimin na farkon shine na biyun lazimin na biyun shine na farkon in dai ka da Allah shi kadai ya bauta to ka bauta mai shi kadai matukar ka da Allah madaukakin sarki shi kadai ya cancanta a bauta mai to ka tabbatar da shi kadai ya halitta ala lahul khalqu wal amru halitta da umarni duk nawa ne ne na Allah ne to a ƙarƙashin wannan na biyun nan tauhidul hakimiyya yake shigowa shine ba wanda ya zai ba da hukunci ba wanda ya isa ya tsarin mulki sai Allah maɗaukakin sarki duk wanda ya bayar da wata doka ko wani tsarin mulki saɓanin na Allah maɗaukakin sarki kowane ne ya zama zunzurutun kafiri in musulmi ne shi babu shakka ya yi ridda idan mabiyi ne shi ya yi biyayyar wannan tsarin mulki a bisa son zuciyar shi ba tursasa shi aka yi ba babu shakka ya zama kafiri mu fahimci wannan da kyau to in kuma aka tafi gaba sai malam ainihin sai ce aqsamu tauhidi yanqasimu tauhidu ila thalathati aqsamin ai tauhidi ya kasu kashi uku in aka dubi ma'anar da ake nufi da tsarkake Allah daga abokan tarayya sai a ce na farko tauhidur rububiyya ka tsayanta Allah a wajen rububiyya shi a wajen ayyukan shi ka tabbatar mai da ɗayantakan shi a cikin ayyukan shi sannan tauhidul uluhiyya sai kuma tabbatarwa da Allah maɗaukakin sarki ibada shi kaɗai bai da abokin tarayya sannan sai kuma tauhidul asma'i was sifat tabbatarwa da Allah sunayen nan nashi da siffofin nashi da waɗannan ma'anonin da su kaɗai suke ɗauke da irinsu ko da ka ji wani na da suna irin sunan Allah kamar kana karanta qur'ani surati yusuf sai ka ji ana cewa qalatimra'atul azizi matar al'azizi ta ce to al'azizi a nan wani mai sarauta ne a ƙasar masar za kuma ka zo kana karatun alkur'ani sai ka ji ana yabon allah cewa wa huwa al'azizu allah maɗaukakin sarki shine al'azizu alhakimu waccan izzar da ke tare da wancan sarkin al'azizu ko kaɗan ba iri ɗaya ba ce da izzar da ke tare da allah suna ne ya yi ɗaya siffa fato ka tabbatar da cewa ma'anar da ke ɗauke a cikin wannan sunan na Allah babu wani suna da ke irin shi da ke ɗauke da ita ina fatan mun gane wasu sifati hakanan siffofin Allah maɗaukakin sarki Allah yana da wasu siffofi waɗannan siffofi ka tsarkake shi ka tabbatar mishi da cewa babu wanda ya cancanci irin waɗannan siffofi sai shi kaɗai to sai malam zai fara sharhin waɗannan kalmomi ɗaya bayan ɗaya sai ce awwalan na farko tauhidin rububiyya tauhidin rububiyya sai malam ya ce huwa tauhidun lahi bi af'alihi shine kadaita Allah da ayyukan shi mislul khalqi misalin halitta wal rizqi da azurtawa wal ihya'i da rayawa wal imatati da kashewa ko matarwa wa tadbiril umuri da jujjuya al'amura wa inzalil ghaisi da kuma saukar da ainihin girgije ko saukar da ruwan sama waɗannan duk ayyuka ne baki ɗaya waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake yin su amma ana samun wasu su wa Allah runtu ko dai su danganta ga kansu ko su danganta ga wasu allolinsu na ƙarya ko wasu iyayen gidansu ko wasu aljanu ko wasu dodanni ko makamantan haka to kai musulmi in ka tsarkake waɗannan ayyuka ka tabbatar da Allah kaɗai ya isa ya yi su kuma shi kadai yake yin su to sai a ce ka tabbatar wa da Allah tauhidin rububiyya ka yadda shi kadai ne ke halitta shi kadai ke sarrafa al'amura wani hau zalika da ma makamantan waɗannan baki daya wa hadha an-naw'u qad aqarra bihi al-kuffaru ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan irin nau'i na tauhidi hatta kafirai sun yarda da shi sun tabbatar da shi sun yi furuci da shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam falam yudkhilhum fil islam amma bai saka su a cikin addinin musulunci ba me yasa yadda da wannan ba shine tsantsar musulunci ba domin da dama daga kafirai kamar yadda muka bayanai jiya sun tabbatar da irin waɗannan abubuwa to ashe dan yanzu mutum ya zo ya fassara la ilaha illallahu da cewa la khaliqa illallah sai a ce a bata fassaru ba domin larabawan makka da sun fahimce ta haka da ba a yi jayya da su ba domin tun kafin annabi ya zo sun yadda sun san cewa la khaliqa illallah to amma da ya zo ya ce la ilaha illallah da suka gane ma'anar la ilaha ba la khaliqa ba ba la raziqa ba ba la kaza ba duk wata siffatar ta rububiyya suka gane ba ita ke nufi ba sai suka ce ba su amince da wannan ainihin la ilaha illallahu. ashe inda ya zo da ita da ma'anar da ta dace da abin da suke akai babu jayayya amma ya zo da ita ne da ma'anar duk wasu alloli ƙarya ne sai allan gaske to anan ne sai suka ce a ji alal alihata ilahan wahida yanzu ya rugurguje allolin nan sai allah ɗaya yake nufi abi Lallai wannan al'amari ya zo daga saga zaka aka ta surutai saboda mai saboda tabbatar da cewa ya saba ma abin da suke akai to shi sai ga abin takaici yanzu ana maganar ai ga wani malami ya san tauhidi ya san ilmul kalam ya san kaza sai daga ya rubuta littafi ya sa wa wai littafin wai ma'ana la ilaha illallah ai la khaliqa illallah shi yasa dole in za a yi musulunci sai an auna shin musuluncin nan musulunci ne irin na zamanin annabi da sahabbai ko musulunci ne irin na zaman nan da suka zo masharranta duk wani zamani da ya ƙetare zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da zamanin sahabbai da waɗanda suke tabi'ai da atba'u tabi'ina to an ƙetare zamunan da malaman musulunci da dama sun haɗu a kan cewa waɗannan su ne khairul quruni saboda ainihin wato khairun nasi saboda waɗannan su ne annabi ya ba da shaida kan cewa su ne alherin mutane su ne alherin zamani bayan nan fa da cin amana da damfara da yaudara da sama da faɗi da zalunci za su zo su yawa ainihin a duniya to damfara sama da faɗi da cuta da komai za su yawa tun daga cikin addini har komai ina fatan mun gane don haka duk wani irin addini da za a yi na musulunci ne wajibi ne a koma a ɗauko shi daga wancan zamanin matukar ba a ɗauko shi daga wancan zamanin ba wallahi ƙarya ne masharranci ne duk wata fahimta da ka zo ka ce kai kana da wata fahimta a bincika wannan fahimtar ba ta zo a waɗannan zamunan na alkhairi ba fahimtar tauhidi ko fikin ko mecece matukar tana da alaka da addinin musulunci kai tsaye babu shakka sharri ce shi yasa ko dai ka je ka ɗibo addininka a wancan zamanin ka zauna lafiya ko kuma ka zo ka ɗibo daga zamunnan da suka zo baya har ƙiyama ta tashi to duk waɗannan zamunna matuƙar addini ne aka ƙirƙiro to sharri ne saboda haka abin da yake alkhairi shine wajibi ne mu tsaya mu nakalci tauhidi daga littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanzu dai gashi abin da malaman nan ke cewa kafiran zamanin manzon Allah sun yarda da cewa Allah ke rayawa Allah ke kashewa shi ke juya lamurra shi ke halitta shi ke saukar da ruwa amma fa har wannan irin aƙidar da suka samu ba ta shigar da su musulunci ashe yanzu dan an ce ah, ya mutum ya yarda Allah ke halitta Allah ke kaza ya za ka ce kafiri ne ashe yarda da cewa Allah ke halitta Allah ke saukar da ruwa wata alama ce daga cikin alamomin da za ta sa mutum ya iya zama musulmi amma ba ita ce alamar da kai tsaye ke nuna wani musulmi ba ne ina fatan mun gane yanzu misali a ce a garawani da amawali da manyan kaya alama ce ta sarakunan musulunci amma ba ka ganin har sarakunan arna suna iya yin haka to shi kenan sai a ce da zaran an ga mutum da wannan shiga ai shikenan sai a kira shi sarkin musulmi sai a kira shi ainihin musulmi a'a alama ce daga alamomin da ke nuna musulunci amma ba ita ce musulunci kai tsaye ba shi yasa yadda da cewa Allah mahalicci ne Allah mai azurtawa ne alama ce daga cikin alamomi aƙida ce daga cikin aƙidojin musulunci amma fa ba ita ce kadai aƙidar da ke nuna da wane ya faɗe ta ya zama musulmi ba waddalilu ala zalika قوله ta'ala dalilin wannan magana ita ce maganar Allah madaukakin sarki da yace kulli manil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamuna ka ce da kafirai ƙasa da waɗanda ke rayuwa a cikin ƙasar na wane ne wa ya halicce su in dai har kun sani kamar yadda kuke da'awa na lillahi tabbas za su ce maka aina Allah ne Allah ya halicci duniya Allah ya halicci waɗanda ke rayuwa ainihin a cikinta waɗannan ayoyi ne na 84 zuwa 85 na cikin suratul Ka ga gashi Allah yana ba mu dukkan tabbaci akan cewa an ka tambayi kafirai cewa duniya da waɗanda ke cikin ta nawaye waye halice su za su ce maka Allah ne amma wannan ya fitar da su daga kafirci ya shigar da su musulunci to dalili ma yake ƙara kawo maka sai ya ce wa qauluhu da kuma maganar Allah da Allah ya ce wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allahu lallai da za ka tambaye su cewa wane ne ya halicci sammai wa ya halicci ƙasa la yaqulunna Allahu tabbas za su ce maka Allah ne ashe sun yadda Allah ya halicci sammai ya halicci ƙasa ya halicci abubuwan da ke rayuwa a cikinsu amma duk da haka suna nan a kafiransu yadda su da wannan aƙidar ba ta shigar da su musulunci ba wannan ita ce aya ta 25 cikin suratul luqman thaniyan bangare na biyu na daga cikin nau'ukan tauhidi malam ya ce tauhidul uluhiyya tauhidi na uluhiyya tauhidin da ke tabbatarwa da Allah maɗaukakin sarki allantaka shi me ake nufi da wannan maganar ita ce cewa da kake babu abun bautawa da gaskiya sai Allah to ma'anarta a wannan bangaren shi kadai ya cancanta a bauta mishi kar a hada shi da wani don haka sai malaman suka ce huwa lahi bi af'alil ibadi allati ta'abbadahum biha wa shara'a halahu. kadaita Allah da ayyukan da bayi suke waɗanda Allah ya bautar da su a shaida zaka je ka ɗauko wata ibada wadda kai ka bautar da kanka ko shehin ka ya bautar da kai ko wani limami ya bautar da kai ita a halin ba Allah ya bautar da kai da wannan ibada ba ko da ka yi ta tsakaninka da Allah ba ta yi ba rannan wani yake tambaya wai yanzu in ya idar da karatun sallah misali kafin ya yi ruku'u ya iya tsayawa kamar wasu mintuna haka yana tunanin Allah kawai saboda imani ya karu sai na ce wa. waye shar'anta maka imani kake son ya karu ta hanyar yadda zaka kirkiro kanka idza lam yakun aunun min Allah lil fata fa aktharu ma yajni alaihi ijtihaduhu matukar ba taimakon Allah ka samu ba barna zaka jawo kanka tsoron Allah kake so ka bi abin da Allah ya ce amma ba wata hikima da za ka ce saboda kana so ka samu tsoron Allah bari ka ƙara wa kanka ibada kaza bari ka kirkiro kaza bari ka bi hanya kaza matukar kana son ka samu tsoron Allah sai ka bi ibadar da Allah ya bautar da kai da ita to wannan ibadar da Allah ya sa ka yi to in ka tashi sai ka yi mishi shi kadai wa shara'aha halahum kuma ibadar da Allah ya shar'anta wa bayi to da wannan ibadar ne ake neman kusanci ga Allah to kun ga wannan matsalar tana da matukar muhimmanci a cikin babin tauhidi dukkanin neman kusanci da kake yi ga Allah dukkan ikhlasi da zaka ga Allah sai ya zan wannan hanyar da zaka duka nemi kusanci ga Allah Allah ne ya tsaga maka ita in ba haka ba wannan hanyar sai ka waye gari magangararta tana tikewa a cikin wutar jahimu saboda haka ma'anar tauhidin uluhiyya shine ɗayanta Allah da ayyukan da Allah ya sa bayi su yi mishi ayyukan da Allah ya shar'anta wa bayi to ya sa su yi mishi ko ya shar'anta musu nan a bisa harshen shi kai tsaye a alkur'ani ko a cikin hadisin kudusi ko a cikin al-ahadisan nabawiyya as-sihah ingantattun hadisai waɗanda Allah ya baiwa annabi labari hadisul qudsi ko kuma ingantattun hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma nassin alqur'ani da Allah ya ce ayi kaza waɗannan abubuwan su ne za ka yi sai ya zanka bautawa Allah to sai ka nemi kusancin Allah zuwa gare shi to abinda wannan tauhidin yake nufi to waɗannan abubuwan ka tashi to kai wa Allah shi kadai kai wa Allah shi kadai waɗannan abubuwan da ya ce kai in ya ce kai ka tashi kai abin amma ka haɗa shi da wani sai a ce tauhidul ka bai tabbata ba sannan ba a samu tajridul muta ba a tsantsar biyayya abin da ake so kai wa Allah tsantsar biyayya a bisa abin da ya ka kai kuma a yadda ya yace kai kuma shi kaɗai za ka yi wa karka haɗa shi da kowa misalin du'a'i kama addu'a addu'a ibada ce karka roƙi kowa sai Allah wazzabi haka yanka karkaiwa kowa yanka sai Allah wan nazri haka nan bakance karkaiwa kowa bakance sai Allah madaukakin sarki zaka ce lillahi alayya an asuma nayi alkawari ga Allah zan yi azumi in ba hajati kaza kaza in Allah ya biya min bukata ta kaza kaza kaza kaza to Allah kadai ake wa wannan walisti'ana da neman taimako walistighafa da neman agaji mun yi bayanin bambancin al tu da alistighafa a jiya cewa alisti'ana neman taimako a halin da ba wai bala'in kunci ka shiga ba alistighafa neman agaji a halin da ka shiga halin kunci da halin kakanikai kai duk biyun gaba daya Allah madaukakin sarki ne yake biyan su to sai dai akwai wata shubha akwai bukatun yau da kullun da zaka iya cewa wani don Allah biya wa ɗana kuɗin makaranta wani don Allah yi mini kaza waɗannan abubuwan neman taimako ne waɗanda wani na da iko akan ya yi maka kuma waɗannan ba abubuwa ne da Allah kaɗai yake keɓantu da ya yi maka su ba waɗannan da haɗuwar malamai suka ce baki ɗaya babu laifi ainihin don ka nema a wurin wani dan ka ce ne a matsayinka na magini katangata ta zube ka zo ka taimake ni ka gina mini ita ba za a ce to ai a tauhidi an ce a alisti'anati lillahi wahdahu dan haka anta mushrikun ka zama mushriki tunda Allah kawai ake neman isti'ana a'a ba irin wannan ba taimakon da ba wanda zai iya taimakon ka misali matarka ta haihu lafiya sai Allah madaukakin sarki ko likita ko nas ko wane ne bai isa ya taimake ka matakka ta haihu lafiya ba sai Allah ko to irin wannan taimakon kaka neme shi a wurin kowa sai a wurin Allah amma ka iya cewa nas ko dakta ko wane ne taimakawa matata ga ta nan ta zo za ta haihu to amma lallai ta haihu lafiya fa to wannan a hannun Allah yake ina fatan mun gane sai yake cewa wa gairi zalika da waɗansu abubuwan daban-ban da waɗannan ma وهذا النوع من التوحيد هو الذي جحده الكفار wannan nau'in na tauhidi shine kafirai suka yi jayayya wa kanatil khusumatu fihi bainar rusuli wa umamihim a game da wannan tauhidin ne aka samu ɗauki ba daɗi aka samu husuma da rigingimu tsakanin manzanni da al'ummarsu waɗannan rigingimu da ka gane da harna fa sai fa an yi fa sai dai ba za a yi magana tauhidi ba duk wani da zaka je ai shi wane wa'azin shi yana da dadi a bai tabo tauhidi bane ya tabo tauhidi mana duk inda aka ce kai ne yake ciwo likita ya dau magani ya baka kaje ka sha ba za ka iya bambance wannan likitan ban ba natsuwa kai ba da likitan da ke wanke maka gyambo sai a ce likitan da ke wanke gyambo ba shi da tausayi wancan da ke bada magani a sha in ana ciwon kai sai a ce ya fi tausayi duk irinsu ɗaya amma can an taɓa wani fanni ne mai wahala haka wannan bangaren tauhidi duk wani wanda za a ce ai shi wa'azin shi baya zagin kowa wa'azin shi yake ayya ya tabo tauhidi dan Allah yana tabo tauhidi sai za a ce a ah, to shi ma abin nashi ya koma cin mutunci baka da imani ne shi yasa kake samun kanka a irin wannan matsalar ina fatan mun gane wannan da kyau milladun nuhin tun daga zamanin annabi nuhi alaihi salatu wassalamu ila nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam tun daga zamanin annabi nuhu alaihi salatu wassalam har zuwa kan annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ɗauki ba daɗi ake tsakanin annabawa da ainihin al'ummarsu to kuma in dai malamai za su zama magada annabawa na haƙiƙa to babu shakka su ma sai sun yi ɗauki ba daɗi kenan tsakanin su da al'ummarsu da ba su yi imani da tauhidi ba haka ne ko ba haka ba haka abin yake shi yasa kullum wallahi muna tunkuɗa ƙalubale ga duk wani wanda za ce ai zai zo zai haɗin kan musulmi zai zo zai haɗin kan musulmi sai a ce amma ka a taɓo ɓangaren tauhidi ka taɓo ɓangaren aƙida ka a taɓo ɓangaren kaza ka a taɓo ɓangaren kaza sai dai a zo a yi ta wa'azi a kan falala kaza falala kaza duk falala fa aikin banza ce in ba imani in ba haka ban mutuwa a ƙasar maka ba tana da falala ba karanta sahihul bukhari ka ji ya kulla babin da ke bayani akan wanda ya bure ya mutu a wani harami ko maka ko madina ko baitul maqdisi saboda ga annabin Allah annabi Musa yayi burin ina ma da Allah madaukakin sarki ya dauki ran shi a birnin Qudus kuma Allah ya dauki ran shi a nan din ga sayyidina Umar kullun yana fata Allah ya sa ya mutu a madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wannan mutuwa a makka ko a madina za ta yi amfani ne inda imani in ba haka ba su abu jihar da ina suka mutu amma ka me za ta kara musu ba abin za ta kara musu ashe daga haka za ka gane duk wata falala da za a baka falalar la ilaha illallah falalar kaza falalar kaza falalar kaza shin zuciyarka mahallin ta ɗauki wannan falalar ce imaninka mahallin ya ɗauki wannan falalan ne duk tsadar rigar kan aka ce ta yi dauɗa ta yi mutsu mutsu za ka yi daga je gaban sarki ko labai da ita ba za ka je ba duk yadda ake zuwa da riguna masu tsada in aka tashi sai ka ce to sai dai kai taka ba wanki haka duk zuciyar da ya zan babu tauhidi a ciki ba ta da wanki to duk ran da aka zo wanke ta sai an samo sabulu mai karfi sai an hada da bleach saboda fara ce tauhidi farin abu ne sai an hada da bleach ya kankara da nan an gurza an gurza an gurza maiwa sai an hada da ruwan zafi maiwa sai an hada da wasu chemical maiwa sai an hada ainihin a cikin injin bature Don me don ainihin wannan tufa ta fita kal wallahi azim ka bari a wanke zuciyarka fes ya zama babu shirka babu tsatsar shirka amma ku bincika da kyau ku gani ko kwano ne ya tsatsa yana da wahalar wanki haka duk zuciyar da ya zan akwai shirka a cikinta ran duk aka zo aka ce za a yi gyara a kai wallahi mai zuciyar sai ya ji ba daɗi wani ma wanda yake da zuciya irin wannan sai ya ji ba daɗi amma ya daure matukar aka kankare tsatsar nan ta shirka zai zauna lafiya wanda ke kusa da shi zai zauna lafiya shi yasa ga Muhammad bin Abdul sai sai kulla babu cikin kitabu tauhid babu man haqqaqa tauhida da halal janna babin da ke bayani wanda ya haƙƙaƙe tauhidi ya tabbatar da tauhidi zai shiga aljanna sai kawo ayoyi ya kawo hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama hadisin ubadatu dan sami manzo Allah yace duk mutumin da ya mutu da tauhidi komai daren dadewa sai ya shiga aljanna duk dauki ba daɗin da aka yi duk kifa ɗaya kwalar da ya duk yadda ya afka wuta ya shiga saboda wasu zunubai wata rana sai an fito da shi saboda mai saboda yana da tauhidi wannan na nuna mana falalar tauhidi to duk abu mai falala kuma ba a samun shi ta hanyar sauki qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa uhiya ilayka wa uhiya ilayka wa ila allazina min qablika Allah madaukakin sarki yace haƙiƙa an yi wahayi zuwa gare ka kamar yadda aka yi wahayi zuwa ga waɗanda ke kafin kai me aka yi maka me aka yi musu wahayi yanzu ana magana da annabi sallallahu alaihi wasallama kai tsaye amma magana daga ƙarshe za ta zo ta juye zuwa ga al'umma da kai da al'ummar da annabawan da suka gabace ka an yi muku wahayi wahayi shine la in ashrakta matukar ka sake kai shirka la yahbatanna amaluka wallahi sai aikin ka ya ɓaci wala ta na minal ne kuma sai ka zama daga cikin tababu wannan ita ce aya ta biyar a cikin ainihin suratun zumari jama'a wannan shi ne takaitaccen bayani dangane da tauhidul uluhiyya bayanai karatuttukan da muka yi ajiya sun isa su gamsar da kai akan duk abubuwan nan da muka bayyana don ka fahimci tsantsar bayanin tauridi a yau a yanzu sai mala ya ce salisan ba kuma nau'i na uku tauhidul asma'i was sifat tauhidin da ke tabbatar wa da Allah cewa Allah na da sunaye kyawawa da siffofi maɗaukaka masu tsarki me ake nufi da wannan huwal imanu bi kulli ma warada fil qur'anil karimi wal ahadisi sahiha min sifatillahi allati wasafa بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على الحقيقة yace abinda da ake nufi da wannan tauhidin shine imani da duk abin da ya zo a cikin alkur'ani mai girma da ingantattun hadisai na bayanan siffofin Allah maɗaukakin sarki da ya siffanta kanshi da su ko kuma siffofin Allah maɗaukaki da annabin shi mai tsira da aminci ya siffanta shi da su alal haƙiƙa ka ɗauke su a bisa haƙiƙaninsu me ake nufi alal haƙiƙa ba ana nufin wai ka suranta su a ƙwaƙwalwarka a bisa yadda ƙwaƙwalwarka ke gaya maka hannu ba an ce yadullahi fauka aidihim ka ɗauka Allah yana da hannu har ma hannun Allah na sama da nasu ba ana nufin ka baiwa ma'anar hannun Allah irin wannan ma'anar da ke cikin zuciyarka ba ana nufin yadda ka ji kalmar hannu to ka batta a hannu din nan karka juya ta ka ce ƙarfi karka ce dabara karka ce hikima karka ce ilimi a batta a kalmar hannu din nan domin ne domin waɗanda suka gabace ka su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da aka karanta musu waɗannan ayoyi haka suka ji su haka suka bar su a yadda suke amma su sun tabbatar da cewa hannun nan na Allah baya ɗaukar ma'ana irin hannun da ake kwatantawa na sauran halittu to kai ma haka ake so ka ɗauka to amma an ka a yadun ka yadi hannun Allah kamar hannuna to an ta kafirun ka zama kafiri li'annaka mushabbihun don ka kamanta Allah da na kasashiyar halitta ita ce halittu ko kuma ka ce laisa lahu yadul ai Allah ba shi da hannu ka karyata bayan ya tabbatar wa kanshi ko kuma ka ce a'a hannun ba ma'anar shi hannu ba ana nufin kowa wai kai kana son ka tsarkake Allah ne daga kamanta shi daga halittu shi yasa ce ka a ce Allah na da hannu sai ka ce a fassara hannu da ƙarfi kana fassarawa da karfi sai a ce shin halittu ba su da karfi suna da ƙarfi to sai a ce a nan ma ka sake ɗauko wata siffar ta halittu kenan ka dangantawa Allah wannan kuma ka ga yin kanka ce don haka ka bar shi amfani da kalmar da ya ka fassara ta haka ka wuce yadullahi fawqa aidihim tajri bi a'yunina jirgin ruwan annabi nuhu na gudana akan idanmu mu ji Allah to ka bar abin haka kai ka san idon Allah ba irin idon ka bane dan ya ce laisa ka mislihi shay'un dan ya ce fala tadribu lillahi al-amsal to shikenan Allah ido yana da shi dan ya ce jirgin ruwan na gudana akan idon shi in ka ce ba ido ake nufi ba basira ake nufi ko ilimi ake nufi sai a ce me ya kai ka gallan kwasa ma'anar nan zuwa ga ilimi sai ka ce kana tsoron ne kakkace idon Allah Eh, abin na gudana jirgin ruwa na gudana a bisa idon Allah ya zan Allah na da ido halittu na da ido sai ya ce shi yasa ka ce a bisa ilimin Allah sai ya ce eh profesa wani bai da ilimi eh to yanzu ka ce Allah ma na da ilimi nan ma ka kamanta su kenan daga me ka gudu daga tsoron ka kamanta shi daga wata siffa ko gashi ka sake faduwa wata wadda kuma a nan ba ita siffanta ta kanshi da ita ba to me zaman lafiya shine abin da su kansu khalafu suka faɗi suka ce hanyar salafu ta fi zaman lafiya sai dai ba bayani to zaman lafiya kake so ko dogon bayani mai rikici to sai su khalaf suka kirkiro dogon bayani hadda na tsiya amma mai rikicin tsiya sai a ɗauke ka akan magana ƙwaya ɗaya wadda Allah maɗaukakin sarki ya bayyana ta a ƙur'ani Allah ya siffanta kanshi da kaza madadin kawai a ce to shikenan bar wannan kalma a haka amma dai ka san ba ta ɗaukar ma'anar da ka sani kullu shay'in halikun illa wajhahu komai zai mutu komai zai hallaka komai zai kare banda fuska Allah to bar kalma a wajihu in ka ce a wajihu yanzu kuna nufin Allah na da fuska sai mu ce ba mu muka faɗa ba me ma'anar wajihu sai kai da kanka zaka ce fuska sai mu ce to batta haka in ka ce a ka ce yana da fuska sai dai a ce zatu zati sai mu ce to yanzu na ɗaya ka yi ƙari domin tsakanin kalmar zati da kalmar fuska bainahuma umumun wa khususun mutlaq akwai inda suke haɗuwa akwai inda suke rabuwa dan abin da ake nufi da zati a larabci shine jiki to Allah ya ce wajhahu kai kuma ka ce zatahu yanzu shi Allah ya yi hususi ya ce komai zai hallaka sai fuskar Allah madadin ka dau abin haka sai ka ce a a fassara da zati dan me wai dan kar a ce Allah na da fuska sai aka ce to yanzu kalmar zatu da ka kawo shin dan adam bai da jiki mota ba ta da jiki abin da ka kaucewa a can ka fada wanda ya fi shi dan haka tsaya inda ya tsaye da kai mana in ya so ka tsarkake wannan kalmar fuska daga kasancewar fuska ce fararriya ko fuska ce irin ta kaza ko ta yi kama da kaza amma fuska yana da fuska faɗi haka wuce don Allah bai fi zaman lafiya ba to amma ƙoƙarin a karkatar da ma'anar fuska ko hannu ko kafa sai a ja ka da dogon bayani ai ta maka misali ai ta maka misali har sai an mantar da kai daga menene ma ake ƙoƙarin a kau da kai daga gare shi ƙarshe sannan shi kenan sai ka ga an kai ka halin da za ka shiga a kan karyata siffofin Allah shi yasa mu'tazilawa su suka haddasar da wannan bala'in a duniya su cewa suka yi to da abin ma na da rudani gaba ɗaya a ce Allah ƙarya ne ma bai da siffa duk wata siffa ma a ce gaba ɗaya Allah bai da siffa sai su ce Allah bai ji bai gani in aka ce ya ce sami'un a Qur'ani sai su ce huwa sami'un walakin bila sam sami'u ne mai ji ne amma ba tare da ji ba basirun bila basirun to wannan dirkaniyar da wasu suka taso suna son wai su kauce mata sai suka ce eh a ce yana da waɗannan sifofin amma a karkatar da ma'anarsu sai salafu suka ce a'a a ce yana da waɗannan siffofin amma a tsaya a nan tun da ba a san irinsu ba ka a kwatanta ka a ƙaryata ka a canza ka a murɗe ka a kau da ma'anar yana da siffa yana da ita wacce iri ya ce ya ce yana da siffa kaza duk ƙarshen dare yana saukowa to karka taɓa ɗaukar sauka shi ɗaya da saukar jirgin sama jirgin sama in yana sama yana sama baya ƙasa in ya sauko ƙasa fa baya sama ko to karka ji an ce Allah na saukowa ƙarshen kowane dare ka ɗauki irin wannan saukar ce ka ce to yanzu in ya sauko sama ta ɗaya wake, kula da sama ta biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar da ta bakwai karka taɓa ɗauka haka a to in ka ce to tun da haka ne a ce baya sauka sai a ce to bayan gashi annabin shi ya ce yana sauka sai ka ce to abin na da rudani a kai ka ruda kanka ina fatan mun gane wannan buta ce ka kira ta da buta sai ka ce a a ce mata kofi sai ka ce to in kofi ne ina murfin e, buta ce kira ta da buta sai ka ce a a kira ta da cewa kofi sai ka ce kofi e ina bakin ainihin da ke ina siffar da ke tabbatar da wannan sura ta fita daga surar buta ta koma kofi sai ka ce a to da abin na da rudani za ku kawo rikici to a bar ma magana amma ce ba buta ba ce ba kofi ba ne ba ma komai ba ne sai a ce wa ya kawo rudani da da aka ce a kawo buta ka ce a kawo buta an tsaya a nan rudani zai zo to kun ji asalin abin da ya haddasar da matsalar shine tunanin da mutane suke wa Allah suna kwatanta Allah a cikin kwakwalensu ne da irin abubuwan da suka sani to duk abin da ya zo musu sai su ga wannan abin to Allah ya fi karfin abin to tun da haka ne to a ƙaryata wannan abin da Allah ya faɗa gaba ɗaya sai aka faɗa halaka to sai salafu sai suka ce abin da yake daidai a tsaya gam a iya inda alkur'ani da sunna suka tsaya to wanda ya zo daga bayan salaf ya kauce wa wancan rudanin ya ce a tsaya gam a inda ƙur'ani da hadisi suka tsaya to wannan shi ake kira salafi in suka taru da yawa sai a kira su salafiya to salafiya ba ƙungiya ba ce amma shi'ari ne da ke nuna kwaikwayon wasu mutane da suka gabata ina fatan mun gane bayani ne kalma ce da ke fassara cewa wane ba shi daga cikin masu murɗe ko ƙaryata ko canza ko sauya siffofi na Allah maɗaukakin sarki amma yana gudanar da su ne kamar yadda suka zo a cikin matinin alkur'ani da sunna yana gudanar da su ne kamar yadda malaman farko suka gudana a kansu ko mun fahimci wannan da kyau Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to shine sai malaman suka ce qala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce laisa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu wanda yake kamar Allah tare da cewa ba abin da yake kamar Allah amma kuma Allah sami'u ne amma kaga yanzu abin da ake so ka fahimta babu abin da yake kamar Allah amma kuma Allah sami'u ne ya nuna Allah na nan da wani ji wanda shi kadai ya siffanti da irin wannan jin babu wani abu wanda yake da ji irin wannan Allah albasiru ne Allah na gani amma fa sai ya ce laisa kamithlihi shay'un babu abin da yake kamar shi wato babu halittar da take da gani irin ganin Allah to amma kuma yana da ganin ko bai da ganin yana da shi to kasancewar baka iya gano ganin bakar wannan ya baka damar kuma ka ce to tunda haka ne kaiya ne a'a duk abin da kwakwalwarka ta kasa ganewa ka fara hukunta kwakwalwarka da cewa ya dama gazajjiya ce domin kwakwalwarka tana daga cikin na'urorin da ke jawo maka rahotanni zuwa ga jikinka kunnanka na daga cikin na'urorin da ke jawo maka rahotanni zuwa ga jikinka idanka bakinka fatar jikinka yanzu nan komai ne idanka ke iya gano maka daga nan tudun wadar Zariya zuwa cikin garin Zariya. akwai wani mai hasken ido da zai iya tsayawa ya ce duk abin da ake a cikin garin zariya yana hangowa akwai wani mai hasken ido da zai ce duk abin da ake a sabon garin zariya duk yadda rana ta kai ga haske yana iya hangowa sai a ce to shi kenan tun da baka iya hango abin da ake a sabon gari kana tudun wadato karya ne baka da gani sai ce a yana da ganin amma ganin gazaje ne ko ganin ya gaza ne yana da limit to tun da ganin na da iyaka to haka kwakwalwarka tana da iyaka akwai abin da ba za ta taba iya ganowa ba tona daga cikin abin da ba za ta iya ganowa ba ba za ta iya gano waɗannan siffofin na Allah ba rashin iya ganowa bai sa kuma ka ƙaryata kamar yadda rashin iya hangen sabon garin Zaria daga cikin garin Zariya bai sa ka ce to ƙarya ne ba ka gani ko kuma ƙarya ne ba sabon garin Zaria. jama'a kuna fahimtar waɗannan misalai to wallahi da haka ake bi ake maganin mu'tazila da asha'ira sannan da irin waɗannan arna da suke musun tauhidi jimilla shi da tafsilin shi domin zuwa suke suna ɗakko misalai to kamata ya a ɗauko musu misalai na ilimi da hankali yanzu dai duk wanda yake lafiyayye ne haihuwar oshi ya yadda cewa yana ji amma yanzu abin da ake a gidanka daga nan masallacin nan matukar ba gidanka yana jikin masallacin nan ba baka ji sai ce to tun da haka ne ya nuna kurma ne kai sai ka ce a saboda tazara ce ta sa sai kunnanka ya gaza daga iya ɗauko maka maganganu da abubuwan da ake a gidanka a yanzu ma sai a ce maka haka kwakwalwarka da iliminka gaza wasu ce ta sa suka iya kasa gano maka wasu abubuwa da Allah ke baka labari to imaninka yadda da abu amma ka ce a tun da kwakwalwarka bata iya gano maka ba to ƙarya ne ko kuma a canza shi ya zama irin abin da kwakwalwarka za ta iya ganowa to babu shakka ka bata bata wadda bata gaza batar da fir'auna yi ba Allah ya kiyaye kashi wannan aya ta zo ne aya ta sha ɗaya cikin suratul shura bayan da muka ji waɗannan bayanan jama'a waɗannan bayanai jiya mun yi su mun kai matuƙa wajen faɗaɗa su mun kai matuƙa kuma wajen raddi ga masu musunsu saboda su ne asalin tsantsar tauhidi manta da wannan karkasuwa tauhidi ya kasu kashi kaza ba wannan shine lazimi ba amma me ke cikin lazimin karkasuwar shin kana musun cewa Allah maɗaukakin sarki shi ya halitta shi ke rayawa shi ke kashewa eh in kana musun haka babu shakka ka fita musulunci kana musun a kaɗaita Allah shi kaɗai da bauta eh ka fita musulunci kana musun Allah yana da wasu kyawawan sunaye yana da wasu siffofi eh to ka fita musulunci wannan shine lazimin abin da wannan karkasuwa ke dauke da shi wannan karkasuwa in ka so kai ilimi kai ma ka iya dubawa ka fitar sai ka ce to tauhidi yanzu in muka sake dubawa za mu dubi tauhidul hakimiyya sai ya shigo karkashin tauhidul uluhiyya shine inil hukumu illa lillah hukunci ba ga kowa bane amma ga Allah ne me yasa malaman da ke waɗannan zamunan suka fara fitar da wannan tauhidin daga ƙarƙashin tauhidul uluhiyya domin dama doka ai tana ƙarƙashin ibada ne wanda ke ba da dokar ai ibada shi ke ba da dokar yau da kullum to yayin da aka samu wasu gwamnatoci na gargajiya ko na mulkin soja ko na siyasa suna bada dokoki saɓanin na Allah sun ɗaukar wa kansu matsayi irin na Allah sai malamai suka ce to a bayyana wa mutane lallai fa a kula da tauhidul hakimiyya cewa hukunci ga Allah kadai yake ba wanda ya isa ba da wani hukunci shi yasa an za kafa shari'ar musulunci jama'a ba fa za a yi irin wannan abin da waɗannan jihohi suke masu shari'a ba a je a ce to a zauna a yi kundin tsarin mulki wannan munafunci ne ba wani kundin tsarin mulki da za a yi ƙur'anin nan za a bar shi madarashi Landa wani ya je zina sai a ce alaramma bismillah me Allah ya ce alaramma ya ja in ba alaramma to a buɗe a karanta me Allah ya ce me annabi ya ce to sai a rufe amma ba za a ce to wai shi shikenan yanzu za a zo a tsara tsarin mulki amma wai daga qur'ani za a ciro shi wannan zindikanci ne wannan arnantaka ce bata gaza ta constitution ba Allah bai yadda ba sai dai matanin alqur'ani wane ya laifi e to a ja baki mai Allah ya ce kaza Allah ya ce sai a ce to kun ji abin da Allah ya ce amma a ce a'a a je ayoyin na alkur'ani a markaɗe su su zama su ne constitution to daga markaɗe wannan wani ya zo sai ya sake markadewan markaɗewa daga haka sai a waye gari gaba ɗaya shari'a ta zama tumatiri da tattasai kowa ya zo sai ya ɗiba ya miya sai kowa ya ji ta yi mishi daidai amma a ban matanin ƙur'anin ba ku ganin 'yan ɗaliban matanin qur'ani ne in aka kamo ki kin yi zina sai a ɗauko ki da hijabin ki da niqabin ki a durƙusar da ke filin kwallo an kashe kwallo ba kwallo filin haddi ne kawai a zuwa ɗirka miki bindiga aka an ja aya Allah ce hadisi ya ce shi kenan kawai a koma a rufe alqur'ani ran da wani ya sata shi ma sai a ce a buɗe ma'ida ta ce alaran ma ja baki wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakala min Allah wallahu azizun hakim sai a ce shikenan a rufe a yanke hannun shi a me annabi ya ce a kaza shikenan amma a ce wai a zauna a tara malamai daga jami'o'i daga kaza daga wuri kaza malamai su tsaya to shi kenan yanzu hukuncin wanda ya kaza to kaza a rubuta wanda ya kaza to kaza a rubuta wannan munafunci Qur'ani barin shi ake tsabar shi ake hukunci da shi to inil hukumu illa lillah hukunci ba ga kowa yake ba ga Allah madaukakin sarki yake Allah madaukakin sarki amara Allah ta abudu illa iyyahu haka annabi yusuf ya ce Allah ya umarni da kar a sake a bauta kowa kar ku bauta kowa sai shi zalika dinul qayyim wannan shine tsayayyen addini duk sabanin haka rugurguzajjen addini ne Allah madaukakin sarki ya taimake mu to anan muka saurara a jiya a yau sai malam ya ce al-islamu menene musulunci kun san zaka ji musamman yan boko yan takife yan takifan cikin yan boko sai ka ji da mutum ya zo wai addinin musulunci ne wai ya zama dabar kowa yanzu aka ce matsala ta taso akan economics sai a ce ina economist ina waɗanda suka je suka yi karatu akan ilimin tattali su kaɗai za su yi jawabi matsala ta tashi akan law ina waɗanda suka je suka karanta civil law ina waɗanda suka je suka karanta kaza law ina waɗanda suka je suka karanta su za su yi jawabi matsala ta tashi akan geography sai a ce ina geographers amma matsala ta tashi akan addini sai ga kowane munafuki ne askakken gemu wai ni ma na je na karanta a wata pamphlet kaji wai sanda kake son ka zama lauya zuwa kai ka karanta wata pamphlet ko zuwa kai ka zauna shekara biyar dindi ane maka lacca ka tafi school of law ka je shekara guda ane maka lacca sai da ka share shekara shida sannan kai ne kotu nan kaza kai ne binciken shari'a kaza sannan fa aka fara ce maka barista ko lauya ko ranka ya dade ko wane ne amma addinin musulunci wai sai mutum wai ce wai ya je wai ya karanta a wani littafi wai an ce kaza wai wannan ya ba shi damar wai zai debate wai tsakanin shi da malami wai zai yi jayayya malam na ji ka ce kaza amma fa ni ban yadda ba saboda ni nayi nazarin wani littafi ya ce kaza in ka ce to ka karanta sai ka ji an junubu bunu jinada to tun daga pronunciation yadda ake furta sunayen ba cikin azumin nan cikin azumin nan wani fetare ne zai tafi umra ne ya ji ya karanta translation ya ga ayar ayar ali imrana wai ya karanta inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina to according to his understanding to the translation of the glorious quran a yadda shi ya fahimci fassara, mai yiwa mai fassarar ne ya kuskure mai yiwa kuma shi ne ya kuskuren fahimtar fassarar mai fassarar sai ya ce ya fahimci allah maɗaukakin sarki na cewa a wannan ƙasa ta makka akwai ayoyi waɗanda suke bayyana nuna, daga ciki akwai makamu ibrahim wa man da kana aminan wanda ya shiga makama ibrahim to yana cikin aminci to yanzu ka ga wa man da khalahu sai ya ɗauki damirin sunan wannan wakilin sunan wannan pronoun sai ya tura shi zuwa ga makamin ibrahim sai ce to ai ya ga makamin ibrahim ɗin ɗan tsokake ne sai na ce to sai ka san yadda za ka yi ka shiga kuma ka samu yadda za ka samu aminci saboda allah ku rinka yi wa kanku adalci ka je a koya maka sannan sai ka sai littafi in ba haka ba littafi dan ka tara littafi a ɗaki ruɗa ka zai yi matukar baka je an koya maka ba profesa kaza da kake gani littattafai ya je ta siya na wannan fannin da daga haka ya zama profesa sai da ya je aka koya mishi tukuna garin koya mishi ne ma ya iya gane littafi kaza da littafi kaza littafi kaza an yi shirme a cikin littafi kaza daidai ne sannan ya zo ya tara littattafan in zai lacca sai je ɗibo sai zo ya lacca a ce ai wani ƙwararren profesa ne amma fa ba littattafan nan ne suka mai da shi profesa ba sai da ya je aka koya mishi tukuna don haka malamai suka ce al'ilmu bin naqali la bin nazari ilimi zuwa ake ana naƙali ana koyo a gaban malamai ba zuwa ake ana nazari ba jama'a mun gane wannan da kyau to galibi sai ka ji yan ta kifan yan boko da zarar matsala ta tashi sai ka ji ya ce islam means peace peace har gyara baki yake wai peace wa'ai musulunci wai zaman lafiya a to tsaya ka ji waɗanda suka san musuluncin cewa suka yi al-islamu huwa listislamu lillahi bit-tauhidi wal inqiyadu lahu bit-ta'a wal khulusu min ash-shirki musulunci huwa listislamu lillahi shine sallama wa Allah duk san zaman lafiyarka in baka sallama wa Allah ba babu dan ta'adda a duniya irin ka. don haka yanzu George Bush ya fi kowa neman tashin hankali a duniya da shi da makamantan shi dan bai sallama ma Allah ba sallama ma Allah nan kuma tauhidi da tauhidi dan ka je ka yi noma ka zuba hatsi ka zuba kwayar dawa a cikin ainihin abin nan Irami ka dawo ka ce na sallama wa Allah Allah ya fitar da wannan sai a ce a'a da saura ai tsantsar tauhidin can da kaje an gabatar sai ka sallama ma Allah cewa ba wanda ke halitta sai shi ba wanda ya cancanta bautawa sai shi ba wanda ke da sunaye da siffofi matsaukaka da masu ma'ana irin nashi sai shi kadai to in ka sallama ma Allah a haka to sai a ce ka zama musulmi shi yasa Allah ya ji kan Abubakar Mahmud Gumi in ka zo zaka musulunta sai ya ce zaka musulunta eh to musulunci shine barin dukkanin al'adu tare da komawa zuwa ga duk abin da Allah madaukakin sarki yake so kaga kalmomi ne waɗannan jawami ka bar duk wata al'ada wadda ba musulunci ba ka koma zuwa ga duk abin da musulunci yake so duk abin da Allah yake so to in ka sallama ma Allah wajen kadaita shi a wajen komai walinqiyadu lahu baa kuma da jawuwa zuwa ga Allah wajen ta'a duk inda Allah ya jaka ka jawu duk inda Allah ya nemi ya ganka ya ganka a wurin wal khulusu min shirki da kuma tsarkakuwa da tsabtatuwa daga shirka to kaji inda ake ci ba dadi sai an tsarkaku daga shirka ashe koda ka sallama ma Allah koda ka jawo gare shi da ba'a amma akwai sauran tsatsa shirka tare da kai har yanzu kai ba musulmi bane sunanka arne mu gane wannan yanzu ba ana magana ne tsakanin bambancin imani da musulunci da ihsani ba yanzu ana magana murhu na farko ne duk murhu yana da gwiwa uku waɗannan gwiwoyi uku haka musulunci yake musulunci kamar tukunya ce da ta azu kan waɗannan irin tubala guda uku akwai musulunci da imani da ihsani to yanzu ba fa magana wannan ake ba yanzu ana maganar matakin farkon ne yaya za a yi ka zama musulmi sai ka sallama ma Allah sai ka jawo duk inda Allah ya jaka sai ka fita daga shirka karamarta da babbata sannan sai a ce to wani kai ne musulmi amma ka'ida ɗaya daga cikin wannan tana karyewa to babu shakka sunan ka arni ko ba ma guje ko duk wani suna da yake waje da musulunci to kun dai ji wannan shine musulunci shi yasa sai ka rike wannan duk sanda aka ce maka menene musulunci sai ka ce musulunci shine sallama wa Allah wajen tauhidi da kuma jawuwa zuwa ga abin da Allah yake so wajen yi mishi fa'a da kuma kubutuwa daga duk shirka baki daya ya zama baka ba shirka kai baran-baran da shirka kai baran-baran da mutanen shirka to wannan musuluncin nan sai ake nuna maka shi din da ka ji to shi kuma ya ginu ne akan wasu rukunai guda biyar ashe kun ga wannan karatu yana da ma'ana jama'a duk da ana ga karatu ne na yan firamare amma alhazai nawa ne suka tafi za su je aikin hajji a lokacin shagari ne a lokaci kaza in tambaya me rukunan musulunci sai ce sarkin musulmi da sarkin Kano da sarkin Gwandu oh waɗannan su ne rukunan musulunci Don Allah yanzu wannan aka ce jaki ya fi shi daraja ai ba ya ƙarya ba domin da Allah ya tashi siffanta makamantansa a Qur'ani cewa ya inhum illa kal an'ami bal kuma bal. ai ma sun fi dabbobi domin ita dabba dama ba a shirya mata kwakwalwar da za ta yi fasaha ba shi ku an shirya mishi amma da yake ya ta rashin kan gado kuma ya ki fasaha saboda haka tsaya ka san waɗannan rukunan na musulunci malam ya ce arkanul islam rukunan musulunci dirkokin musulunci gimshikan musulunci to waɗannan abubuwan fa su ne in ka kiyaye su su ake kira fundamentals of islam to in ka kiyaye su to ka zama fundamentalist to america ta fara fada da kai daga ran tunda ta ce tana fada ne da suwa da fundamentalist da suwa da fanatics waɗannan fundamentalist da fanatics su ne ta juya sai ta ce sun zama terrorist duk mutumin da zai rike addini tsantsa addinin wani iri na musulunci rike addinin nan tsantsa shine kula da waɗannan ka'idojin guda biyar to kana rike su to ka zama fundamentalist mai kula da five fundamentals of islam kana kula da haka shikenan sai a ce to yanzu Amerika ta fara fada da kai yasa yanzu ko dai ka lalace ka zama banzan musulmi ka zauna lafiya da america ko kuma ka kula da five fundamentals of islam Amerika ta ce maka fundamentalist ta fara fada da kai sai ka zaɓa wanne kake nema mukan mun zaɓa mu kula da five fundamentals of islam mu zama fundamentalist mu zama fanatic kuma mu kulla yaƙi against terror and terrorism america da ita da jama'arta ita arkanul islami khamsatun rukunan musulunci guda biyar ne al'awwalu na farko shahadatu Allah ilaha illallah shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah da kuma shaidawa lallai muhammadu manzon Allah ne to duk mutumin da ya faɗi wannan kalmar faɗan kuma sai ya shaida don haka ake cewa shaidawa bakinka ya faɗa zuciyarka ta shaida Ƙwaƙwalwarka ta san menene wannan kalmar take ɗauke da shi babu yadda za a ka iya yadda da wannan kalmar sai ka shaida ta babu yadda ko za ka iya shaida ta sai in ka santa sanin ta ko shine sanin Allah to sanin Allah nan ba zai ba sai ka je wurin malaman musulunci sun sanar da kai menene Allah ya faɗa a kan shi to duk abin da Allah ya faɗa a kan shi kakkai musu to shi yasa kaga an fara maka da waɗancan abubuwan Allah yana da siffa kaza ta rububiyya Allah yana da siffa kaza ta uluhiyya Allah yana da siffa kaza ta sunayen shi da siffofin shi to in ka tsai da waɗannan siffofi ga Allah da waɗannan mukamai ga Allah baka canza ba to ka san Allah to tunda ka san Allah sai a ce to ka shaida ba wanda ya cancanta a bauta wa sai shi to ka'ida kenan wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin ba za mu iya shaida ba sai abin da muka sani to in baka san Allah ba ya zaka ka iya shaidawa shi ya cancanta a bautawa ya zaka ka iya ware shi daga sauran allolin ƙarya rashin sanin Allah shi ke sa ka ɗauko wani ka haɗa da shi amma in ka san Allah madaukakin sarki to ka san ba wanda yake daidai da shi to ya cancanta shi kaɗai a bauta mishi kenan Allah ya taimake mu sannan sai kuma kashe da lallai Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam me ake nufi da kashe da Muhammadu manzon Allah ne ai kashe da Muhammadu manzon Allah ba wai ana nufin kashe da Muhammadu manzon Allah kamar yadda kashe da Musa manzon Allah ba haka ake nufi ba na ai da ma lallai kashe da Musa manzon Allah ne kashe da Muhammadu manzon Allah ne amma me kalmar take nufi ana yadda kake ware Allah shi kadai da bauta a tsakanin dukkanin alloli mun gane wannan to haka za ka shaida lallai muhammad sallallahu alaihi wasallama shi kadai ake bi ba a haɗawa da wani ba a haɗa biyayyar annabi muhammad da annabi isa ko annabi musa sai in shi annabi ne ya zo mana da wani abu wanda wannan abun ya yi daidai da abin da annabi Musa yake a kai za mu koyi da wannan abu ba don muna koyi da Musa ba sai don muna koyi da wa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka cikin suratul an'ami da Allah ya tattaro annabawan nan baki ɗaya ce ula'ika alladhina hadallawa waɗannan baki ɗaya Allah ya shiryar da su fa bihudahu muqtadi kai musulmi kai koyi da shiryar su kai koyi da shiryar su a ƙarƙashin me a ƙarƙashin shiryar da Allah madaukakin sarki shar'anta annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi Musa zai zo da wata shari'a sai ya zan wannan shari'a ba ta daidai da shari'ar da annabi ya zo da ita ba za ka yi koyi da shi a nan ba to don haka ware annabi da yi mishi biyayya shi kadai daga tsakanin annabawa shine lazimin da wannan kalma ake so ta fa'idantar da kai a matsayinka na musulmi domin ko wanda musulmi yana cewa ya da lallai Muhammadu manzon Allah ne ya da Muhammadu manzon Allah ne eh ka da Muhammadu manzon Allah ne eh amma abin da ake so da kai kana bin shi kana hadawa da wani cikin annabawa eh sai aka ce to wannan shirka ce fil ittiba'i shirka ta shigo cikin biyayya annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne yake ba shi da abokin tarayya a wajen biyayya to in ka hada shi da wani annabi ka zama mushriki to ina kuma a ce yanzu ba da wani annabi ka hada annabi ba ka hada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wani sahabi ne ko da wani shehi ko da wani limami babu shakka nan ka fi cancanta da ka zama mushriki don haka al-Imam Ibn Abdul Izz al-Hanafi a cikin sharhin aqidat at-Tahawiyya yace wajibi ne musulmi ya dayanta manzon Allah da biyayya kamar yadda yake dayanta Allah da ya aiko manzon Allah da bauta manzo Allah ba a bauta mishi me ake mishi biyayya to biyayyan nan to shi kadai zaka bi sai abin da ya ce domin Allah ya ce man yuti'ir rasula faqad afa Allah wanda ya bi manzon Allah to Allah ya bi shikenan Allah ya lamunce nan taba ka kaiwa kake bi sai ka ce ni manzon Allah nake bi shikenan ah. in aka ce ba ka bin Allah sai ka ce a a ai duk wanda ke bin manzon Allah Allah yake bi me dalili sai ka ce Allah ne ya ce man yuti'ir rasula wanda duk ya bi manzo faqad afa Allah hakika Allah ma ya bi shikenan jama'a mun fahimci wannan da kyau wannan shine rukuni na farko na musulunci a sani rukuni na biyu iqamus sala tsayar da sallah kayi ta akan lokacinta kayi ta da khushu'inta da natsuwarta da tsoron allanta yadda aka ce kayi ta kuma yin nan nata a haka ba wai a gaban wani kawai za ka tsaye da ita haka ba a'a a ko'ina haka za ka tsaye da ita a ko'ina din nan ba kuma a ko'ina zuwa kwana kaza ba tun daga ran da ka fara ta har ran da za ka mutu saboda Allah ya ce wa abu rabbaka hatta ya atiya kal yaqin kai ta bautawa Allah har sai ran da yaqini zai zo maka al yaqinu anan al mautu don haka ba wai zaka fara sallar bane yanzu saboda kana dalibi sai ka ga mutum ya runguma hannu ko ka ga sista ta makale kyam saboda tsoron Allah amma da an gama cin jarabawa kuma shi kenan ita ce jambaki ita ce gyale hijabi niqabi da an watsar ya zama an yi sallah amma fa ba a tsaye da ita ba to Allah ba sallar kaɗai yake neman mu da ita ba tsayar da sallar tsayar da ita ba zuwa ƙuruciyar mu ba ko zuwa a zuwa halran da mutuwa za ta riske ka jama'a mun gane wannan da kyau ko as-salisu na uku ita uz zakati bayar da zakka bayar da zakka an ce maka zakka ta wajaba akan kaza kai kuma ka cika nisabi wajibi ne ka bayar an ce miki zakka ta wajaba akan kaza ke kuma kin cika nisabi wajibi ne ki bayar ka duba cikin ayyukan musulunci na rukunan nan babu aiki mai nauyin da nauyin shi ya hau hakan mahaukaci da yaron da bai balaga ba da ɗan da ba a haifa ba yana ciki irin zakka da a ce uban zai kwanta ya mutu ya bashi yana jariri ya ban mai makudan kuɗi dole duk shekara in te in dai sun kai nisabi sai an fitar da zakka amma kaga sallah fa za a ce ana bin shi yayi ta amma duk da bai balaga ba dole sai an fitar da zakka saboda ita zakka haƙoƙi biyu ne a ciki sallah ku haƙi ɗaya ne a ciki sallah haƙƙin Allah ne kawai a ciki amma zakka akwai haƙƙin Allah akwai kuma haƙƙin bayin Allah to Allah yana sarar da haƙƙin shi in baka balaga ba Allah yana sayar da haƙƙin shi in ya kwace maka hankalin domin ka'ida usuliya suka ce inna Allah idza salaba ma wahaba asqata ma aujaba baiwar da Allah ya maka ta hankali in ya kwace ta to farlancin da ya aza maka sai ya sauke maka to amma sai Allah ya farlanta a kanka game da bayan shi in kana da dukiya za ka ba su zakka to ko mahaukaci ne mutum ko yaro ne karami dukiyar shi in ta kai nisabin zakka lokaci ya yi dole a fitar komai haukan shi komai kuruciye shi jama'a mun gane wannan da kyau to amma wani da hankalin shi da ran shi da lafiyar shi ya kai nisabi ya mallaki komai amma baya zakkar akwai hamshakiyar kasuwa a nan najeriya maso yamma ma'ana najeriya ta arewa maso yamma duk shekara in suka gobara sai ka ji su da kansu sun fito suna cewa wallahi ba ma zakka wallahi ba ma zakka fiye da shekara goma suna yin gobara duk shekara in suka yaya aka yi Allah ya kiyaye kaza kaza ana sa su a rediyo sai ka ji sun ce ba sa zakka ku yi mana ai cuta an ka gane ta maganinta neman shi yana da sauki tunda kun gane na daga cikin sabban gobaran nan yana daga cikin rashin fidda zakka ku rinka fitar da zakkan mana kuma zakkan nan nawa ce in miliyan arba'in kake da su sai sun shekara dingi a ajiye a gida ko a banki sannan fa za a nemi ka fitar da miliyan ɗaya sai abin ya kai nisabi in aka ce bana darajar nisabi shine dubu ɗari sai ya zan daga bana ai daga bara haka ka aje kuɗi a banki ko a gida sun kai bana wannan shekara dubu ɗarin nan sai ka kasabta ta arba'in sai ka ba da ɗaya bisa arba'in sai ka rike talatin da tara bisa arba'in me zai rage ka a a ce misali kana da dubu ɗari hudu ka aje su sai shekara dindi sai aka ce to ka ga Allah ka fitar da naira dubu ɗari ka bayar ga Allah a shekara amma wani sai ya ci wuta a haka to kuma zakka ya kamata mutane su duba akwai nau'uka da dama mutane da dama suna shiga halin za su iya fitar da zaka amma sai mutum yi yau ai mu ba masu kaza bane ai mu ba me yiwa yana nan ya taskance waɗannan kuɗin wai shi yana jin sai alhaji na da ya tara miliyan kaza ta iya yiwa dubu arba'in ka aje ta ta shekara ko ta fi shekara dubu arba'in ɗin nan ta yiwu da za a bincika nisabi bana daga dubu arba'in zai fara to ko da ita ke kenan faccancak maka sai ka ware dubu ɗaya ka baiwa nau'i takwas nan ɗaya daga cikinsu ko dukansu da Allah ya faɗi to waɗannan abubuwan sai ka tsaye da su sannan fa za ka tabbata musulmi sannan arrabi'u na hudu saumu ramadana azumin ramadana sai ka tsaye da azumin ramadana karka zangan dai yara kanana na azumi kai kuma kana nan kana share tuwo irin shehin da muke ba da labari jiya shehi da la'asariya sakaliya ya fito da gurasa a hannu da an taba kuma a ce karama wai ai su a makka suka sha ruwa wai sun wai ya rugo da gudu ne oh, neman karama karfi da yaji <coughs> dole sai kai karama jama'a dole ka je ka karanta wani sahabi ne da karfin tsiya yake neman sai ya samu karama malamai suka ce mu'ujiza ita ce abar da ke bayyana ga annabawa ita kuma tana bayyana ne a halin mukabalanta a ce in kunta ji ita bi ayatin fa'ati biha in dai kai da gaske annabi ne ka zo da aya nuna mana annabi musa ba zuwa ya ce bari in nuna muku ni annabi ne ya hau nuna musu hannun shi ya haske ko sanda ta zama macijiya a'a wa'azi ya tashi yayi musa ya lafiya ya ce a ni manzon allah ne zuwa gare ku suka ce to in akwai wata aya da ke tabbatar da gaskiyar ka nuna mana sannan ya nuna to mu'jiza tana bayyana ne inda ta haddi yayin da aka nemi a takura mutum a kure shi in kai kaza mai nuna mana kaza annabi salihu cewa suka in kai annabin Allah ne wannan falalan dutsen ka sa ya fitar da taguwa ba rana tsaka ne ya zo ya ce jama'a ku zo ga taguwa ta fito ni annabi bane sai ya ce dama kamfen ne amma wa'azi kai shiryar mutane kake so sai suka ce ba za su karɓi shiryar ba sai ka nuna musu wani dalili dalilin nan na hankali to a nan ne wannan mu'ujizar annabawa ke bayyana karamar waliyai ko ba ta bayyana inda ta haddi. ba cewa aka yi in kai ne waliyi to nuna mana kaza a to ya dama kai ba Allah ne lamince maka a'a abu ne zai bayyana kai ma bai kasan zai bayyana ba mai yiwa ma sai bayan ka mutu mai yiwa kana da rai baka kintsaya abin ba kawai sai bayyana sai a ce wannan abin da ya bayyana a hannun wane saɓanin yadda yake faruwa ga mutane a duba a ga mutumin kirki ne sai an fara duba wannan kuma ya ake gane mutumin kirki ba fa mai naɗi da rawani da furfura da carbi a hannu ba ba da haka ne ake gane mutumin kirki ba wanda yake bin dokokin Allah dokokin da suke akan annabawa da kan sauran jama'a amma su waɗannan batattun mushrikai sai suka ce a'a shari'ar musulunci shari'a ce da ke yawo tsakanin annabawa da kuma gama garin mutane amma khawas waliyan Allah su wannan shari'a ba ta akan su don haka in ka ga waliyin Allah ya ɗauki giya yana sha to wannan fa su shari'ar daban kakka zarge shi shi yana aiki da ilmin batin ne kai ne da annabawa kuke aiki da ilmin zahir imam al-qurtubi da yazo cikin tafsirin suratul kafi yace duk mutumin da ya faɗa haka ya zama arni ko saurara mishi ba za a yi ba sai yanka to waɗannan abubuwan jama'a na taɓa yin wata magana wadda har a lokacin na nakalto wata addu'a da nake fiye da shekara goma sha biyar muna karatu a cikaji can gaba da muciya nake cewa Allah ya tabbatar mana da shari'ar musulunci a ƙasar nan bayan jihadi shari'ar musuluncin nan in ba an yi ta bahaushe da ke cewa kaza ba ta san alhamdu ba sai ta ji wuka a makogoro wallahi da arna da munafukai ba za su batta ta gudana yadda ya kamata yanzu ga mace ya tabbata ta yi laifi suna ta kawo tawili sai ya samu wani dan boko ko ya je yi nazari ko ya je yi research a ina ka je kai research ya kai jaki ka je ka karanta islamic studies ne ya za ka je ka karanta wani abu daban a university sannan a zo matsala addinin musulunci malamai da alkalai sun zartar da hukunci qur'ani da hadisi sannan wai ka ce wai kayan research who are you by the way ka ce wai kayan research where did you research what did you research where are your references kawai wai ya je yi research wai har abu ga wai a jarida wai ga wani ya yi risa shi ya gane gaba ɗaya ma cewa ma za a yi jefe wanda ya zina ma wannan ma abin is completely wrong hmm. wai shi dan boko ne to kun ga irin waɗannan ne kakannin mu ke cewa dan boko dan wuta irin waɗannan ne ba irin bokon mu ba ba irin bokon sun sardauna ba mun fahimci wannan da kyau dan menene shari'ar musulunci ba za a batta aiki ba sai ai ta wambani wan baka bani ba wambani wan baka ba shi alƙalin musulunci shin ana naɗa ɗan ta kife ne alƙali ko wanda ya san shari'ar Allah wanda ya san shari'ar Allah wanda ya san shari'ar Allah ba fa daga kawo mazinaci zai ce kuje ku jefe shi ba ma'iz da ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama fa da ya zo ya ce wai annabi ya yi zina sai annabi ya kau da kai ba yana cewa ba ya ce ku je ku gama da shi sai da annabi ya kau da kai ya sake kau da kai ya sake biyo shi annabi ya ce kai wani irin mutum ne kai yi abu Allah ya rufa maka asiri za ka zo ka tona kanka ka je ka tuba mana ya ce wallahi ya manzo Allah a tsarkake ni manzo Allah ya ce kusan sana bakin shi halaji ya yi shi ya ce lafiya ta rasna cikin hayyaci na to wannan ikirari kenan annabi ya ce ku je ku jefe shi an je an fara jifan shi ya ji zafi ya karce da gudu aka yi tara aka make shi aka zo ai ya gudu muka kama shi manzo Allah ya ce da kun kyale shi dama ba mu gani ba shi ya zo ya ce yayi in ya ji zafi ya ce ƙarya ne sai mu ce to kai makaryaci ne kawai ta tafi wata ta zo ta ce wannan ciki da ka gani ya manzan Allah zina ce ta yi ta samu wannan ciki ya za a yi ta yi ikirari ko rubuta sunanta ba a yi ba an ba ta hanyar ta gudu ta je ta tuba ne ba a rubuta sunanta ba ba adres ba komai aka kira wanda ke rike da ita kai ka je in ta haihu ta kaza kaza kaza ka kula da ita ka zo da ita tana haihuwa sai ta zo da ɗan laɓoɓun ɗa a jefe ta annabi ya ce a ɗanki bai isa eh, cin abinci ban aka jefe ki yana da sauran haƙi a jikinki bayan da ta je yaro ya fara cin abinci aka zo da shi aka rabe aka jefe ta ya tabbata mace ta yi laifi amma wai daga baya an zo ana ƙoƙarin alakkana mata to ki ce an yi miki fyaɗe ne eh a cikin shari'ar musulunci in ya tabbata fyaɗe aka yi wa mace ba a jefe ta amma ya tabbata da farko da ta ta yi zina shin a lokacin ta furta cewa fyaɗe aka yi mata ba ta furta ba a sai da wakilan amerika fa suka zo aka zo aka zauna aka hira da ita aka je aka samu wasu batattu aka zauna suka watsa mata wannan guba aka to ce fyaɗe aka yi miki tunda mun gano ai a cikin littafi kaza an ce an yi fyaɗe ba a to ce fyaɗe aka yi miki me yasa da bata ambata ba me yasa da ta yi furuci tursasa ta aka yi ba tursasa ta aka yi ba to shi yasa maganar da ne jiya muna nan a kanta mu tsaya duk karancin mu mai ta gwagwarmaya sai mun tabbatar da tsantsar shari'ar musulunci ba munafuka ba ba shari'ar kan tebur ba tsantsar ba kuma political shari'a ba tsantsar shari'a wadda ba ta shakka komai na faɗa muku muna karatun littafin sharhu sunna ce duk duniya ba inda ake shari'ar musulunci kakaf sai kasar afghanistan na faɗi wannan magana fiye da wata biyar da suka wuce to yau duk duniya an waye gari duka ba inda ake aiki da shari'ar musulunci tsantsa daga munafuka sai karuwar shari'a sai political shari'a sai yar iskar shari'a sai shari'a san zuciya duk su ne ake amma tsantsan shari'ar musulunci su ne waɗannan 'yan taliban mss ne dama muslim student society duniyar masu ba su ɗanɗana ta ba bai taɓa zama director ba balle ya san yadda ake cin kuɗi bai taɓa zama kaza ba dama student ne su kawai abin da ya dame su ya za a yi aiki da shari'ar allah da aka tashi ana hira da ainihin ɗaya daga cikin ministocinsu na ƙasashen waje ya ce look mu ba mulki muke so ba mu ɗalibai ne amma mu ba za mu ce afghanistan ba za ta zauna lafiya ba matukar babu tsantsar shari'a ya ce don haka in har ba northern alliance ba ya ce ko ina ne alliance in dai za su yi aiki da alkur'ani da hadisi ya ce wallahi ba mu zo mara musu baya mu dama ba masu mulki ba ne amma fa mu masu jihadi ne matukar aka ce babu tsantsar shari'a ya ce to za mu ta hargitsa kasar ba wai a kashe mutane ba duk mutanen a kashe su gaba ɗaya zan je lahira a yi hisabi a ce masu jihadi kun ballo rikicin da duk kasa an kashe an tashi kiyama ko ɗaya ba a yi da shi ba a afghanistan to don haka yanzu ba ana ganin ƙasar ta zauna lafiya ba su turawan ingila da amerika ya sun san ba ta zauna lafiya ba tunda su sun san an yi burin burin kanka da borin yaƙi ne don haka suka kawo sojojinsu suka ajiye wai ana jiran kota kwana sojojin muhammadu kuma suna nan suna shiryawa za a zo sai an hau ne kasar waɗannan munafukai da 'yan iska da fajirai duk sai an wulakanta su ɗazu har nuna suke a bbc world ga sojojin amerika da ingila suna bikin kirsimeti sai suka ce in allah ya kai baɗi to baɗi za a fi bikin kirsimeti mai yawa a afghanistan me suke nufi yanzu za a fara tura fastoci ne za su fara riddattar da musulmi tunda ƙasa ta zama hannunsu yanzu ba wani musulmi wanda ya ridda yanzu babu kiristoci a ƙasar sojojin da aka kai ne ke fati to baɗi fa sai suka ce baɗi akwai shagali to akwai shagali baɗewar haka ana nan ana yaƙi sai dai in ɗaliban sun dawo sai dai duk wanda zai hau in tsantsan shari'a za a yi amma in ba haka ba ƙasa za ta hau ne duk a rikice gaba ɗaya in ma za a yi ta wancan ba ma guje wancan nostradamus da ya ce to fa dama daga an yi kaza an sai tashin duniya to duk ma dai a tafi amma dai ba za a zauna lafiya ba matukar tsantsar shari'a ba ta zauna ba to shi yasa mu ma haka muna nan a Najeriya nan zaka ce ba ku da yawa me kuka mallaka mu din mun mallaki Allah muna da Allah ka ce me muka mallaka su yan taliban din me suke wani dan taliban a jami'ar islamiyya mun haɗu da shi yake gaya mun yace ko bindiga wani lokacin ba mu iya harba ba in muka tsinta ko tanka yakin ba ma iya tayawa yace da farko sai mu kunna mata wuta mu kona yace da tafiya tai tafiya ne muka iya ai wanda yake da Allah ai yana da komai to balle training suke yi ai ma'ana alqaida din kenan alqaida din in its in, in one of its literal meaning a ɗaya daga cikin ma'ana alqaida ai daba daba ta koyan yaki cibiyar koyan yaki ka je ka ga yadda suke yi sun iya a doki sun iya a tanka sun iya a jirgin sama sun iya a ruwa sun iya a kaza sun iya a ko'ina ba irin ka bane suna nan suna zaune Dan ta ba baka shi Allahu sallallahu alaihi wasallam haula fi sha'atillah haula fi ka tashi ka koyi jihadi hmm. yasa wallahi tsantsar shari'a jama'a yanzu ina ce tsantsan shari'a su yan Afghanistan fa ayini ɗaya ne in aka mutum matukar aka tabbatar mai da laifi in na kisa ne a lahira zai kwana ran in na kisa ne a lahira zai kwana sai ga an zo da mutum nan take abin da ake jira kawai akwai majalisar manyan malamai za a zaunar da shi kai eh ana tuhuma ka da kaza da kaza da kaza da kaza gaskiya ne yace a to ga shedu a kanka kana iya kare kanka in ya iya shikenan in bai iya ba fa shikenan sai a kashe shi amma 'yan mutanen da aka kashe guda nawa ne a gwamnatin ɗaliban da haddi aka kashe su amma sai aka yi ta nunawa sai da CNN ce kwana biyu tana nuna CNN perspective ana ta nunawa wai ga wata 'yar afghanistan wadda ubanci ya gudun hijira da ita ta je kasar ta ɗaɗɗako abubuwa ga 'yan ɗaliban na kaza ga 'yan ɗaliban na kaza mutum miliyan nawa ƙasar rasha ta kashe a afghanistan an nuna wannan ba nuna ba sai waɗanda suka taɓa doka allah aka kashe su su ne za a ce ga abin da 'yan ɗaliban suke yi ko ina sai ku ga musulunci ake son a munana shi yasa wajibi ne mu kafa gidajen jaridu gidajen rediyo gidajen talabijin in ba haka ba propagandar mutanen nan tana rugurguza al'amari me yasa suke jin haushin tashar jazira suka rasa yadda za su yi da ita suka je aka samu sarkin kasa to ranka ya dade ya wannan tasha sai a rufe ta yace nawa ne kudin ku a ciki shi yasa ake so ka tsaya da kanka nawa ne kudin ku a ciki ba kudin america kudin america ke rike da bbc yau ashe yau in ta ce a rufe bbc za a iya rufewa to amma nawa ne kudin america da ke cikin jazira babu don haka ya ce ba za a rufe ba da suka rasa yadda za su sai suka je suka samu ofishin jazira din da ke kabul sai suka harba mishi makami sai aka sanya wannan gurgu mai dange shi yana dariya yana cewa kuskure ne ba a san makamin ya faɗo ba kaji mugu sai aka waye gari jazira sai ta koma sai dai ta karɓo rahotanni daga cnn to kun gani kun ga sharri to duk tushen sharri gaba ɗaya to ya koma ko munafukai ba su kai sai nan iya watsa munanan labarai ba to wajibi ne jama'ar musulmi mu san wannan shari'ar Allah ita ce shari'ar Allah mu manufar mu shine ayi aiki da shari'ar Allah a bayan ƙasa amma a yadda take duk sharrin BBC duk sharrin ta sai da BBC ta ce duk duniya ba inda ake musulunci irin na da sai 'yan ɗaliban duk sharrin BBC sai da take duk duniya ba da ake musulunci irin nan waɗannan kasashe su Saudi Arabia ka rabu da su yan gargajiya ne da son zuciya wasu su munafukai waɗannan mutane Iran da kake ji yan iska ne da ainihin munafukan cikin su tsantsar shari'a wallahi sai dai a baka ga baka ga ɗan daina yakar Iran ba da wace ce ke yakar Iran America me yasa Saddam ta ɗibi makamai ta bashi ya yakar